insha Allahul Karim dukkan alhajin mu ko hajiya da ya tashi ko kuma da ya yi niyyar biyan kuɗi ko kuma ya biya wani kaso daga cikin sa in Allah ya yarda ga waɗanda suke da bukata zamu mai musu da su kamar yadda yake ɗari bisa ɗari babu gara babu zago haka kuma ga waɗanda suka zaɓi cewa za su bar su zuwa dubu biyu da ashirin da suna da zaɓin haka kuma in Allah ya da su ma su naira goma ba za ta yi ciwon kai ba. Alhaji Muhammad Abba Ɗanbata kenan sakataren zartarwa na hukumar zai ta jihar Kano. Fiye da alhazai dubu bakwai ne daga jihar Kano ke sauke farali a kowace shekara daga cikin mutane kusan dubu ɗari da ke halartar aikin hajji daga ƙasa Najeriya. A bana dai jihar Kanan ce ke kan gaba wajen adadin waɗanda suka yi adashen gata domin aikin hajjin bana. kwai alhazai sama da kusan akalla a takaice kusan dubu biyu waɗanda da ɗan wani abu kaɗan da suka biya. Alhamdulillah jihar Kano ita ce jihar ta fi kowace jiha a faɗin tarayyar Najeriya administration na alhazai kuma mu ne na biyu waɗanda muka fi kowace jiha saka kuɗaɗen alhazai a hukumar jinanin alhazai ta ƙasa kuma kai tsaye mun saka a Central Bank na Najeriya ne. Haka zalika Alhaji Muhammad Abba Ɗanbata ya ce za su zarce ne da tsare-tsaren aikin hajjin baɗi da zarar sun kammala biyan kuɗaɗen ajiya ga maniyata masu bukata. Bisa al'ada da ɗabi'a da doka akan fara shirye-shiryen gudanar da aikin hajjin shekara ta gaba ne sati biyu kacal daga dawowa daga kammala aikin haji na shekarar da ake ciki. Saboda haka bayan kammala gudanar da aikin haji da za a yi sati hudu masu zuwa insha Allah karim za mu ɗora akan shirye-shirye na 2020 insha Allah karim da ɗaya in Allah ya so ya yarda. Tuni masu kula da harkokin ayyukan hajji a Najeriya suka fara tsokaci dangane da wannan yunkuri na hukumomin kasar na fara tsare-tsaren aikin hajjin baɗi. Bisa ga yanayin mutanen da suke kan ragama a yanzu akwai kyakkyawan zato za a iya samun a ci gaba aikin hajjin Najeriya a bisa yadda shirye-shiryen aikin hajjin yake kuma da farawa da wuri da za su yi a kan shirye-shiryen aikin da yake tunkarwa badin Allah ya kai. Waɗannan da suka shigo in ba su shawarwari kuma a da shawarwarin da ba su sun fara nuna alama cewa abin zai iya haifar da mai ido aikin haji ana biya kusan miliyan ɗaya da rabi su a bana da allah ya sa a yi aikin haji an da shi miliyan ɗaya da ɗari uku kaga abin da muke faɗa cewa ya fara tabbata muna da yaƙini nan gaba in an tsaya an ƙara duba wasu abubuwan da ya kamata a ce an duba mai yiwa aikin hajjin zai ƙara ƙasa amma idan gwamnati ta ci gaba da mantenin din bawa alhazai dala a kamar a kamar yadda take bayarwa a kan ɗari uku da shida. Alhaji Usman Darma kenan guda cikin masana kan ayyukan hajji da umara a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.